dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lambarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ya mana arzikin haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi yadda muke zama domin gudanar tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau sha shida ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 yayi daidai da sha shida ga watan uku 2025 a kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan daidai da kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan cikin suran nan mai albarka sura ta goma sha bakwai سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل دام تاشي آية تقوم شابير فدن الله مدك كنسركي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم Allah madaukakin sarki yana cewa manita da fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya shiriya to iyaka yana shiriya ne wa kansa wa man dalla wanda kuma ya bata Allah ka tare mu da bata fa inna ma yadillu alaiha to nan ma dai yana bata ne alaiha akansa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata ran wa makon na mu'azibina Allah yake ba mu kasance masu azabtarwa ba hatta na ba'asa rasula har sai mun aiko ɗan aiki wannan aya Allah madaukakin sarki yana gaya mana duk abin da mutum zai yi na alheri wa kansa in ka bi shari'a ka bi hanyar gaskiya to wa kanka kai ba kai kowa ba ma'ana wanda ya wuce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita alkur'ani da sunna ya yi riko da su ya yi aiki da su to fa wannan kyakkyawan abin da ya aikata din zai koma zuwa gare shi haka nan wanda ya bata ma ya bar gaskiya ya karkace ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to bai laifi kowa ba illa wa kansa bai cutar da kowa ba sai kansa domin sakamakon abin da ya aikata yana komawa kansa ne da haka Allah ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha sai ce wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata wazira sifa ce wato ta wani suna da ake kaddara shi asali wala taziru wato nafsun waziratun wizra nafsin kufra wazira sifa ce ta nafsu da ba a kawo ta ba ana kaddara ta eh, nafsun waziratun rai wadda take mai laifi wala ta zirba ta daukan wizra nafsin laifin wata rai da ba. duk abinda mutum ya aikata wa kansa ne laifin wani ba a doka a dora wani ba za ka yi laifi kuma a ɗauki laifin a dora wani ba abinda mutum ya yi wa kansu wannan wasu daga cikin magabata suna cewa wani ne daga cikin kasharai kushirkan makka ya buga girji ya ce duk abinda suke ganin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce laifi ne idan mutum ya yi za a rubuta masa zunubi to ya ba su dama su je duk su aikata abin da suke so in ya so laifin ya dauka haka wasu daga cikin magabata suka ce shine Allah madaukake ce wala taziru wa ziratun wa zira ukra wata rai ba ta dauka rai wata abinda mutum yayi iya nasa ake bashi ba za a dauki laifin wani a dora wani ba haka nan kuma wasu daga cikin magabata suka ce ma'anar wannan aya tana nuna cewa ranar alkiyama babu wani mutum da zai zo ya yi tunanin cewa abuwan wanda zai ɗauki laifinsa duk yadda kake ganin kana da girma kana da falla akan wani to ba zai ɗauki laifinka ba ta ba zai ɗauki laifin ku ba bai ce ba ba bari rage maka kaya ba zai yi ba uba saboda tausayin ɗa ba zai ce bari rage maka lodi ba uwa saboda tausayin ɗa ba za ta ce bari in rage maka lodi ba hakanan da ko ya ba za ta ga uwa ba zai ga uwarsa ya ce bari ya rike mata lodi ba wala ta ziru wa zaratul wajra ukra tsananin alkiyama ya fi karfin ka sai za ka dauki laifin wani la'alla inda a duniya ne idan wai wani laifi ana neman sa laifin ana tuhumar sa laifin sai ka buga kirji ka ce ka dauki laifin kawai sau da yawa za ka ga mutum za a ji a rika nasa sai ya ce shi a ji a rika shi maimakon a rika wancan za a rufe uba sai da ya ce ni a ji a rufe ne maimakon a rufe ba na gara a ji a rufe mutum za a rufe uwarsa sai baka kirje ce shi a ji a rufe shi maimakon a rufe masa uwa miji za a rufe masa mata sai ce shi gara shi a ji a rufe shi da a rufe matarsa to rana alkiyama babu wannan harkar ta fi karfin a ce wani yana ganin cewa zai iya kundin bala ya dauki laifin wani da haka Allah madaukake ce wala taziru waziratun wizra ukhra a cikin alkur'ani Allah madaukaki ya nuna mana akwai wasu da suke daukar laifi sababin laifin wasu amma maganan bata ci karo da wannan ayar ba wannan ayar tana magana akan tsuran laifin da wani yayi ba za a dora maka shi ba amma idan kai sababin da wani ya fada cikin laifi ka nuna masa hanyar bata yami to za ka samu wani kaso na zunubi sababin batar da wani ba wai laifin wancan nan za a dora masa ba a'a ka ne na batarwa shi kuma laifin sa yana nan na aikata zaben Allah madaukakin sarki da yi Allah madaukakin sarki ya fada wala yahmilun asqalahum wa asqalan wala yahmilun asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim wala yusalun yawm al qiyamati amma kanu yad cikin sarki ya ce wala ya milu na asqalahu lalle za su dauki nauyace nauyacen su na laifi da suka yi wa asqalan da kuma wasu nauyace nauyacen har yanzu na laifi ma'a asqalihim tare da nauyace nauyacen laifin su za su dauki wani laifi kai a laifin su da suka yi ka ganin za su dauki laifi saboda su suka zama sababin ɓatan waɗancan wala yus'alun yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun Allah yake kuma lalle za a tambaye su abin da suka yi kirkira na ƙarya suna jinginawa Allah fa dokakin sarki haka ma yace li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzar ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الله يجب يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة za ta dauki auzarahum laifukan su kamilatan cikakke yawmal qiyamah da ran alqiyama wa min auzaril ladina yudillunahum da kuma wani bangare na zunuban waɗanda suke fatar da su da gairi ilimin ba tare da ba kaga wannan sakamakon abinda mutum ya yi ne ya shuka na batar da mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu Sallama ya ce, man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm qiyamah duk wanda ya shuka wata hanya duk wanda ya koyar da wani tsari wanda yake mai kyau ya dora mutane a kai wanda alheri ne to yana da ladan abin da ya aikata din nan da alheri sannan kuma Allah madaukakin sarki bai ba shi wani percentage da lada saboda waɗanda suka koyi da shi har ta tashi ba haka nan duk wanda ya dora mutane akan hanyar barna to zai samu zunubin da ya aikata sannan kuma zai samu wani kaso na sababin da ya yi na batan wasu mutane da suka bi hanyar da ya dora su har zuwa tashin alkiyama kaga wannan baya nuna karo tsakaninsa da wannan ayoyi wannan aya da makamantanta domin akwai wasu ayoyi ma da suke kanta da irin wannan kan faɗin Allah madaukaki wa yasalu masalatul ilahi biha la yu'mal minhu shay'un wa kana zakurba idan wata rai wani wani mutum da zunubi ya masa nauyi idan ta kira wani kitara mai ran ya kira wani dan ya taya shi daukan wannan kayan la yi umar mai haushe ba zai dauka masa komai ba Allah ya ce wadau kana za ku ba ko da maku ta sani ba ko mun kusancin ku da mutum in ka kira shi ya dauka maka kai abin ya dauka maka ba fa amma duk wanda ya zama sababin batan wani to zai samu wani kaso na zunubi kamar yadda wanda ya shiryar da mutane hanya ta gaskiya shi ma zai samu wani kaso na lada to haka wancan ma zai samu kaso na zunubi akan batar da mutane Shi ne Allah madaukakin sarki ya yace wala taziru wajiratun wajra ukhra ah, wannan aya faɗin Allah madaukakin sarki wata rai ba ta ɗaukar laifin wata nana Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan aya ta kafa hujja wa abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu da ta je yana faɗan wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake lalle mamaci ana azabtar da shi saboda kukan da iyalansa suke masa annan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kururuwa da kuka da ihu saboda wani naka ya mutu to sai manzo Allah ya ce mamacin akan iya masa azaba saboda kukan da iyalansa da yan uwansa suka yi ta masa na kururuwa da aka hana to da Aisha da ta ji wannan hadisi Abdullahi dan Umar yana fada sai ta ce kai wannan na gare baka ji daidai bane baka ji maganar nan daidai ba amma Allah madaukakin sarki fa ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai baya daukar laifin wani yaya za ka ce kuma za a yi masa azaba da kuma kukan da ba shi ya aikata ba ya ce wannan ayar tana nuna cewa ba za a azabtar da wani laifin wani ba kukan kuma ba shi ya ba laifin wani idan mai za a azabtar da shi wannan hadithi na abdullahi ɗan umar radiyallahu ta'ala hadithi ne ingantacce abinda malamai suka ce tana na aisha radiyallahu anha hadithi bai zo mata ba domin ka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi a ce kowane sahabi ya san kowane hadisi ba ba zai yi ba to manzo Allah duk inda yake magana hadisi ne duk inda yake aiki hadisi ne saboda haka zai magana da yawa baka nan za yi aiki da yawa baka nan lokacin ba lalle ne komai ka sani ba to ita ba ta san hadisin ba sai ya bayyana mata kamar ya ci karo da wannan ayar kama babu shan karo a ciki malamai suka ce babu karo a ciki domin ayar tana maganar cewa wato mutumin da ba shi da wani alaƙa da laifi kwata-kwata ba za a ɗora masa laifi ba amma wannan aya wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga mutanen al'adar da larabawa suke kai ne larabawa a wancan lokacin jahiliya su har wasiya kake yi kace to in na mutu an kuka kun san na da girma da daraja a kunku ko to in na mutu kun kuka sosai saboda larabawa da jama'a su na da daraja ta da kima ku ta mun kuka to kaga mutumin da yace ayi yi masa kuma wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai kaga yana da ne tunda ya bar wasiya ya ce a masa kuka to shi yasa manzo Allah ya ce irin wannan ake nufi za a yi musu azaba saboda kukan da aka yi musu wanda suka yi wasiya za a yi wasu ma malamai suka ce ba sai wasiya ba idan ya san al'adar garinsu da kabilarsu ana yi kuma shi bai hana ba Da haka ya kamata in ka san ana yi kafin ka mutu ka ce to ni far na gaya muku ba ban yadda amin kaza ba kar a yadda amin kaza ka hana suka ce to in ya bari ya san ana yi kuma amma bai ce kar a masa ba suka ce na ma zai iya samun laifi domin kamar ya yi yana ganin barna za ta faru amma bai dauke wata ba da haka sai ya zama babu shan karo tsakanin wannan ayar harifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa haka suke al'adar su sai ta wasiya wa juna cewa ku mun kuka ku mun kuka wani haka yake cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shukki alayya al-tayba yabnata ma'abadi haka yake ga matarsa yace yake yar ma'abad ina miki wasiya in na mutu ki sanar da mutuwata ki sanar da duniya lalle na mutu kuma sanar wanda na cancanci ke mun kitar kama rigar kina yagawa kina ihu dan a san cewa lalle ne din nan ina amfani gare ki a san sai ni wannan babba ne ina da daraja haka yake ga mata wani yake cewa ila alhawli thumma thumma ismu salami alaykuma wa man yadhi hawlan kamilan faqad yataba yana cewa ai duk wanda ya mun kukan shekara guda to kuma lalle na san na ba shi guzuri ya yanke hanzari gare ni in dai mun shekara guda yana kuka bayan mutuwa ta to ya yanke hanzari to kaga wani har cewa yake a shekara guda ana masa kuka a shekara ana masa kuka to irin wannan wasiyoyin da suke yi na barna na a musu kuka irin sa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idal mayyit la yu'adabu bi bukai alihi alayhi mamaci akan masa kuka saboda akan masa azaba saboda kukan da iyalansa suka yi masa Allah ka tsare amma wanda ba shi yace ayi ba bai yi wasiya ayi ba ba al'adan garin su bane ya mutu aka yi kuka an shi wannan bai shafe shi ba wala ta zai wazira su wazira ukhra kamar yadda aka yi aka ba da labarin wani ban Allah da tsabar wahala da yake shagun matarsa matar ta rasu saboda ita kadai ce a gunsa yana cikin damuwa ya kadu taɓi kaɗan ana zaune ana karɓar gaisuwa sai an ja barki da kuka mutane suna tarar rashinsa suka ce bawan Allah kai haƙuri kai haƙuri Allah ya jikanta Allah gafarta mata Allah ya musanya maka biyayyar da ta yi Allah ba ta lada ce kai kusa ne ba wani biyayya da mun ba kukan nan da kuka ganna ta yi saboda na ji ne an ce annabi ya ce mamaci in ana masa kuka ana masa azaba na musu a ta mata azaba saboda yadda ta mu azaba ni ba a duniya to kaga baiwar Allah in ma ta yi masa laifi sai dai a kama ta laifin da sai amma wannan kukan ai ba ita ta mata ba ba ta ji a yi mata ba ba ta yi wasiya a yi mata ba kuma ba al'adar garin bane shine kawai da ya ji hadisin yake so ya mata azaba to kaga ai wala taziru waziratun wa izra ukhra kaga ana ba zai shafe ta ba Allah ka zare mu wa ma kunna mu'azzibina hatta nabata rasula Allah madaukaki ce ba ma aiko ba to ba ma yin azaba har sai mun aiko dan aika za mu aiko dan aika ya gaya mutane ya ja musu kunne idan sun kiji to a lokacin da muke musu azaba wannan azaba da Allah madaukaki ya mata a cikin wannan ayar jumhurin malamai sun tafi akan cewa ana nufin azabar duniya kamar yadda al-Imam al-Qurtubi yake faɗa yace shine kaulin jumhur shine kaulin wato magana mafi yawan malamai ana nufin azabar duniya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula ba ma azabtar da mutane a duniya mu halaka su har sai an man aiko musu annabi in suka ki suka ki gaskata shi suka karyata sai ba azabtar da su al-Imam Ibn Jarir rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala cikin tafsirin sai yana cewa aiwa ma kunna muhliki qaumin ba mu kasance masu halakar da mutane ba illa ba da izari a ilaihim bin rusuli har sai mun yanke musu hanzari da aiko musu manzanni wa iqamatul hujjati alaihim bil ayati allati taqdaw udhrahum da kuma tsayar musu da hujja akan su da ayoyi wadda za ta yanke musu dukkan hanzari don haka wannan ma'ana tana nuna cewa ana nufin azabar duniya ne wato Allah madaukaki baya halakar da mutane sai ya aiko musu manzo sun fushiri kamar yadda ya halakar da adawa da ya aiko musu annabi hudu suka fushiri ya halakar da samudawa da ya aiko musu annabi salihu suka fushiri haka nan mutanen annabi ibrahim mutanen annabi lutu mutanen annabi musa duka Allah madaukaki ya halakar da su ne bayan an aiko musu da manzo suka fushiri daga cikin ayoyi da suke goyon bayan wannan ma'anar akwai fadin Allah madaukakin sarki wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi dhulmi hatta yab'a fi ummiha rasulan wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'a fi ummiha rasulan yatlu 'alayhim ayatina وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وانا آية الله بدأ في كيف سركيش وما كان ربك مهلك القرى وبنجد كبيزمو من حلقة دع الكريابة حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا har sai Allah madaukakin sarki ya aiko al'ummar manzo yana karanta musu ayoyi ba ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimuna ba mu kasance masu halakar da alkarya ba sai mutanen alkarya sun zama azzalumai an aiko musu manzo suka karya tashi. to a lokacin Allah madaukakin da halakar da su to wasu malamai suka ce azabar duniya ake nufi da wannan ayar wasu daga cikin malamai suka ce a wannan ayar am ta hada da azabar duniya da azabar lahira a duniya Allah baya halakar da mutane har sai ya aiko musu manzo sun bujire sun kangare sai ya aiko musu da azaba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne kadai manzon Allah ya roki Allah madaukakin sarki kada a halakar da su saboda zunubin da suka yi kuma Allah madaukaki ya karba amma sauran al'ummomi in aka aiko manzo suka gariya tashi to halakar da su ake to sai suka ce wannan ma'anar daidai to amma tana nuna cewa azabar lahira ba duk al'ummar da ba ta samu saƙon manzo ba to wannan al'ummar ba a mata azaba dalilai da yawa suna nuna suna goyon bayan ita ma wannan ma'anar a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin tafsiratul mulki Allah madaukakin sarki yake kullama ulqiya fiha fawjun kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وهم يصطرخون, فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. wasu daga cikin malaman suka ce to wannan hadda azabar lahira ma idan Allah madaukakin sarki bai aiko wa mutane manzo ya kafa musu hujja ba to baya azabtar da su ga yan wuta Allah madaukakin sarki yace kullama ulqiya biha fawjun duk lokacin da aka jefa wata jama'a wata tawaga cikin wuta sa'alahum khazanatuha masu tsaron wuta sai su tambaye su alaji a nabiy shin mai gargadi bai zo muku bane qalu bala qad ja'ana nadhir ce haka ne gaskiyar magana shine manzo mai gargadi ya zo mana fakazzabna amma sai muka karyata wa qulna ma nazzala Allahu bi shay muka ce Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dhalalin kabir ba ku zo mu cikin komai ba sai cikin fata wanda yake bai girma kaga anan an kafa musu hujja aka tambaye su an aiko muku dan sako suka ce aiko ashe kenan da ba aiko musu dan sako ba kenan da ba za a musu azaba ba haka nan Allah madaukakin sarki yace wa shiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a kora waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki zuwa wutar jahannama tawaga tawaga hatta idza ja'uha futihat abwabuha sai sun isa sai a bude musu wuta وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا shin manzanni ba su zo muku bane daga cikin suna karanta muku ayan ayoyin Allah suna tunatar da ku suna muku gargadi daga wannan haduwar tamu kaga su ce ya sun zo musu makalu bana su ce lalle manzanni sun zo mana haka nan fadin Allah madaukakin wa min na fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ce ya Allah ki a fitar da mu zamu je mu aiki mai kyau wanda ba shi muka yi da ba awalam nu amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara Allah zai ce shan ba maraya ku gwargwadon yadda duk wanda zai wa'azanta a cikin ku zai gargadu ba waja'akum an-nabiy ko mai gargadi ya zo muku ai mai gargadi ya zo muku fazuku kama da zalimi na bilisir ku ɗanɗana azabar Allah malukakin sarki waɗanda suka zalunci kansu ba wani mai taimako su da samar su da azabar Allah a nan ma da daga cikin malaman tafsiri sun fassara annaziru da mai gargaɗi annabi da ake aiko wa mutane yadda cewa wasu ba cikin malamai sun fassara annaziru a nan da kurkura a lamnu amirku ma ya fihi man tazakkara Allah ya ce ba mu raya ku yadda mai gargaduwa zai gargadu ba waje a kuma nabiru ga nan har furfura ta zo muku ai furfura tana nuna cewa kayan kusan mutuwa ne duk lokacin da furfura ta bayyana to ai an yanki bodin fa ya dai lokaci kawai ke jira duk wanda furfura ta fara bayyana musa to ya fara jin kashin lahira ya shiga bonus ko da yake furfura ana cewa kala kala ne ko akwai ta girma wai akwai ta yunwa ko ɗawainiya ko akwai ta ɗawainiya akwai ta talauci wai akwai ta lissafin yi maka yawa ma calculation da commitment sun suka yi maka yawa duk abu ne ba ma dai gaskiyar magana shi ne galibi furfuran da mutum ya kai shekara arba'in ka ya furfuran lokacin ta yayi ne duk wanda ya kai shekara arba'in ya ga furfura ya ce yi a welcome da lokacin ta yayi amma in kaga dan shekara 20 da furfura to sai a ce wannan halitta ne shekara 25 a ce halitta 30 ma mai wa za a iya cewa halitta ne amma da ka doshi 40 kaga furfura ka ce lokacin kiyayi dan wanda ya shekara 40 ai kaga ya gama ya fara gangarawa ba manzo Allah ce shekara 60 ne zuwa 70 ba rayuwar gaba daya to wanda ya shekara 40 in 60 zai zai nawa kaga saura 20 ka dauki kashi biyu cikin uku kuma har yanzu baka ga cewa kai kusa ba kai dai Allah ya samu isa lafiya kawai amma mun kama hanya kawai man ja akum nabi ko gargadi Me gargadi shine gurbata daga ta zo to anan suka ce waɗannan duka ayoyin suna nuna cewa ƴan wuta ma ana tabbatar da cewa an aiko muku manzo sun yadda ya aiko musu sai a rasar da su abinda ke nuna a shaida wasu ba a aiko musu manzan ba to ba za a rasar da su ba kenan an gane ko a wannan guri shine malamai take da sabani akan wasu nau'ukan mutane waɗanda su sun samu kansu a wani yanayi ne daga farko akwai yara waɗanda su sun mutu tun ba su balaga ba akwai yara 'ya'yan musulmai akwai yara 'ya'yan kakare ba su balaga ba suka mutu akwai ahalul fatara waɗanda ake ganin cewa sun rayu ne lokacin da babu wani annabi Wani annabin ya tafi wani kuma bai zo ba a nan suka rayu malamai suna hadawa da mutumin da yake bebe yanzu gurguruma da bebe kaga duk waɗannan ai na musu mulkin jiwa garma aiki bane yanzu mutumin da shi dama bebe kurma ne baya ci sai ina zaka yi masa da'awa har ya gane cewa abin da kake gina zuwa ga musulunci ne karɓi musulunci mai yasa ba haushe yake cewa ai Allah ya shi san karatu kurma ba yanzu kurma yana sallah Allah kare san me yake shi dai yana sallah musamman irin kurame gane yanzu da yake akwai makarantu da ake koyar da kurame karatu ko amma kura kurame irin na da wanda za ka ga tun ya taso a cikin sosai tun nan bai san yadda ba a san wata dabara da za a koya masa fatiha ba wallahi sallah dan haka bai ma ba a san yadda zai ma a nuna masa kalmar shahada ba zai za nuna masa ba shi dai kawai ya tashi a cikin musulmai bai taba yin wani abu da za ka dauka cewa daidai bane a musulunci bai san komai ba shin ka san ya san ma Allah shi kadai ne abin bauta bai sani ba baka sani ba ba ka da hanyar da zaka tambaye shi ma to irin waɗannan bebaye da kurane da shekul kharif wanda ya tsufa tsufar da ya kikice a fita hayyacinsa a lokacin aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dan aiko manzon Allah yana rayi amma baya cikin hayyacinsa shi kuma wal majnun da ma makahu ai abin nan abin nan mahukaci irin waɗannan duka malamai suna tattauna a kansa karkashin wannan ayar wai me hukuncin su tunda Allah ya ce wa bakun na muhabbidina hatta na fafa rasula ba ma azabtar da mutane sai mun aiko musu musu wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa irin waɗannan mutanen jarrabawa ake musu akwai wata jarrabawa ta musamman da za a yi musu a lahira idan sun tsallake wannan jarrabawar to yan aljanna ne idan ba su jarraba ba yan wutan jarraba wanda za a yi musu duk wanda inda ya rayu in yara ne kanana inda sun rayu sun balaga za su bi Allah za su yi addinin musulunci ne to za su ci wannan jarrabawa waɗanda kuma dama in sun rayu ba za su yi ba to ba za su ci ba Allah madaukakin sarki kuma ya san dama zuwa yin sun girma za su zuwa yin sun girma ba za su ci ba da haka waɗanda za su bi Allah madaukakin sarki sai su yi jarabawa waɗanda ba za su bi Allah ba sai su fada a jarabawa shi kenan sai aka yi su ta Allah ya kiyaye al-imam ibn jarir rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala kamar ya karkata zuwa ga wannan kaulin cewa jarrabawa za ne. domin ya kawo hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bai sake magana ba bayan wannan abin da ke nuna abin da ya karkata zuwa gare shi kenan ya kawo hadisan Abu Hurairah da yace idza kana yawmul qiyamati idan ranar alkiyama ta zo jama Allah tabaraka wata'ala na saman ladina matu fil Allah madaukaki zai kirki zai tara rayukan waɗanda suka mutu lokacin da babu annabi wal ma'tuhu da mutumin da ya samu tabin hankali wal asam da kurma wal abkam da bebe wa shuyukul ladina ja'a al-islam wa hum kharib wa qad kharib da kuma tsofi waɗanda lokacin da musulunci ya zo sun fita a hayyacinsu sun ma arsala rasula sai Allah madaukaki ya aiko musu dan sako a ni dukulun nara sai a nuna musu wuta a ce ku shiga fa yaquluna sai su ce kaifa walam ya'tina rasulun wuta za a ce ku shiga sai su ce a'a yayi za mu shiga wuta mu da ba a aiko mana annabi ba wa awmullahi law na lakanat alaihim bardan wa salama Abu Hurairah yake cewa na rantse da Allah lau da kaluha da zai shiga wannan wutar la kanat alaihim bardan wa salaman da wutar za ta zama sanyi da aminci gare su kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam da ya shiga cikin wuta Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه sai Allah madaukaki ya aiko musu dan sako sai ya ce su bi shi waɗanda na za su bi Allah a duniya sun san rayu sai su bi shi waɗanda kuma ba za su bi Allah ba sai su gibi bi. abu huraira abu huraira da ya faɗi wannan maganar sai ya ce ikra'u shi shi'tum in kuna so ku samu tabbacin abin da nake gaya muku ku karanta faɗin Allah madaukakin sarki wa ma kunna na hatta nab'atha rasula abu huraira sai kama hujja da wannan aya to ilmu al-imam ibnu jarir da ya kawo wannan bai ce komai ba abin da ke nuna shi abin da ya karkata zuwa gare shi cewa dai za a yi musu imtihan ne jarabawa za a yi haka nan al'imam ibn kafirin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala shi ma akan wannan magana ya karkata sai dai shi ya cire auladul na 'ya'yan musulmai da suka mutu kafin su balaga sukan kan waɗannan yake dalilai sun nuna cewa dukkan su ɗan aljanna ne ya nakalto magana daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad ma yana cewa magabata ba su yi sabani akan wannan ba ƴaƴan musulmai da suka mutu ba su balaga ba to dukkan su waɗannan musulmai ne idan an samu wani dalili ma to dalilin baya nuna cewa ƴaƴan musulman ba ƴan aljanna bane a'a ba a yanke hukunci ne saboda ba a san asalin hakikanin abin da iyayen suke kai ba domin sanin abin da ke cikin zuciyar ba sai Allah a ya hadisi ya tabbata cikin sahih nana aisha radiyallahu anha an bata labarin wani yaro karbi ya mutu tace usfurun min asatir aljanna lam yaktarib dhanba qat tace Allah sarki wannan ai kamar dan tsuntsu ne a cikin gidan aljanna shi bai taba laifi ba ballan tana a dafar da shi dan aljanna ne haka nana aisha ta faɗa sai manzon Allah ya ce awa ghairu zalika ya aisha yace a ana na aisha ko dai wani haka manzo Allah sai ce mata haka baki sani bane Allah madaukakin sarki tun da ya halicci mutane da ba tun fil azal dama ya halicci yan wuta ya halicci yan aljanna sai manzo Allah ya halitta haka to wannan dalilin baya nuna cewa 'ya'yan musulmai din ba ƴan aljanna bane abin da yake nunawa shine ba a yanke hukunci idan yaro ya mutu iyayensa musulmai ne sai a ce to wane dan aljanna ne tunda iyayensa musulmai ne suka ce abin da sa ba a yanke hukunci saboda hukuncin yana da alaka ne da hukunci wa iyaye duk lokacin da ka kace 'ya'yan 'yan aljanna ne ka ayyana su to kana ayyana iyayen ma kana cewa masu imani ne sanin hakikanin imanin da ke cikin zuciya kuma sai Allah an fahimta ko saboda haka a dukkule ce kai magana kace dukkan ƴaƴan musulmai da suka mutu ƴan aljanna ne amma baka ayyanawa kace wani dan gidan wani ya mutu yana karami tunda babansa musulmi ne to wani dan aljanna ne dan hukunci wa dan hukunci wa ubanni an fahimci maganar ko amma asali ƴaƴan musulmai ana musu hukunci musulunci kamar da Imam muhammad ibn Hanbal ya kalto yana ganin cewa babu sabani akai magana ta biyu malaman da suka ce irin wannan fa tawakkufi ake shiru ake a bar al'amarin Allah ba a cewa komai a ce yan aljanna ne ko ba yan aljanna bane suka ce ba ruwanka kai shiru me dalili akan wannan suka ce saboda hadisin al-Imam bukhari da Muslim da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi an auladul mushrikina ƴaƴan mushrikai da suke mutuwa kafin su balaga menene hukuncin su sai manzon Allah ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shine masanin abin da za su aikata sai Annabi ya faɗa ka ya shi ma'ana Allah shi ya zama ko wasu dan Allah shi ya san abin da za su aikata sai annabi shiru daga wannan suka ce to wannan yana nuna abin da ya kamaci mutum musulmi shine ya shiru kada ya ce komai al-imam ibn abd al-barr rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yana daga cikin wanda ya tafi akan wannan yana ganin ayi tawakkufi kawai a shiru ba za a ce komai akan su ba Ya ce saboda shi a ganin sa hadisan da suka zo akan jarrabawa nan duka hadisan suna da yawa da suka zo akan maganar jarrabawa jarrabawa din nan al-imam ibn kathir ya kawo hadisan da yawa a cikin littafin sa mai albarka tafsirul qur'an al-azim to wasu daga ciki da yawa ya kawo mafi yawan hadisan to shi al-imam abu umar ibn abdulbar sai yake cewa yace hadisan da suka zo akan jarrabawa shi yana ganin hadisan ba su da karfi yace kuma bayan haka shi fa gidan lahira gidan sakamako ne ba gidan jarrabawa ba ne duk jarrabawa da ake a duniya ake in an je lahira kawai rabon sakamako ake ba za a sake wata jarrabawa ba kuma in aka ce bayan duk mun yi aikin nan mun haye kuma aka je lahira ta sake jarrabawa ya akwai matsala ya ce lahira gidan sakamako ne ba gidan jarrabawa ba da haka shi yana ganin waɗancan hadisan ya kamata gaskiya kar a aiki da su ya ce sannan har yanzu ya ce ta yaya kuma za a ce mutum shiga wuta ai an san dama dan adam ba za a ce ba zai shiga wuta shiga wuta ba ai wannan an dora musu abin da ba za su iya bane kuma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora mutu abin da ba zai yi ba yanzu a ce maka ka shiga wuta ka shiga ne ai dama dan adam ba za a ce masa ya shiga wuta ya shiga wuta ba na haka an dora masa abin da ba za ka yi ba da amma al-imam ibn kathir rahimahullahu tabaraka wata'ala bai kyale ibn abd al ba sai da ya bashi amsa akan duk waɗannan abubuwan da yake tarabi da su yake cewa maganar hadisai kace ba su da karfi yace gaskiya wannan maganar ba ta taso ba yace saboda hadisan da suka zo suna da yawa tabbas wasu hadisan masu rauni yace amma akwai hadisai ingantattu akwai kuma hadisai haisan wato hadisai masu kyau waɗanda lalle hujja ne akan wannan magana abu na biyu ya ce eh lahira gidan sakamako ne amma baya hannun Allah madaukake gada mai wata jaraba wata daban yace domin gashi nan a cikin alqur'ani ma Allah madaukaki ya faɗa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un خاشعة أبصارهم ترهقهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يتي الله ماذا كنت سركين يتي فلاونا أشياء القرآن يوم يكشف عن فاكر ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون رانا تباع يا يقبلي أكرا متعلي ذوك سجدة في سجدة فلا يستطيعون أما بلاسك يسجد magabata da yawa suka ce abinda ake nufi anan shine za a kira mutane a filin alkiyama a ce fi sujjada duk wanda yake da imani na gaskiya yana yin sujjada wa Allah da imani to zai sujjada amma munafikai da suke yin sujjada ba dan Allah ba su ne fala yastadiquna ba za su yi sujjada ba yace to ga gani a filin alkiyama maga shi jarraba wa radin ashe kenan dan an ce gidan sakamako ne lahira ba zai hana a yi jarrabawa mutum daga shi Allah madaukaki ya ce za a yi a filin alkiyama ya sannan kuma cewa da aka yi an dora musu abin da ba za su iya ba a ce su shiga wuta an san kuma ba za su shiga wutar ba ya ce to ai wannan shiga wutar nasu da za a ce su yi ai bai wuce abin da za a ce wa sauran mutane su yi na tsallake sarari ba ya ce domin tsallake sarati ai shi ma ya da shiga wuta domin gada ce kowa zai tsallake kuma karkashin ta wuta ce wutar jahannama ne duk wanda ya afka cikin wutar jahannama ne kuma ga irin siffar ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa irin yadda siffar sarati yake abun tsoro mai haɗari. wanda babu wanda zai iya tsira sai wanda Allah madaukaki zai rike shi abu ne mai kaifi siriri kuma akan gada kuma gada ce ta wuta kasan wutar jahannama ne kuma za a ce bawa ya wuce wa in minkum illa waridu hakana la rabbika atun mabiyya za Allah sallallahu lasar wasallam yace za a girka sarari a ce mutane su tsallake wasu za su tsallake kamar tsuntsu wasu za su tsallake kamar ingin garban doki wasu za su tsallake da can gindi wasu kuma su afka ciki Allah ka dare ce to ai kaga shi ma kamar wannan ne Don haka Allah madaukakin sarki yana da dama ya yi. in dai hadisi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk waɗannan ba za su zo ba Ya ce haka nan kuma ai daga cikin abin da Allah madaukake banu Isra'ila ya umarce su da su kashe kansu da kansu uqtulu anfusakum aka ce ku kashe kanku aka ga wannan ma kamar wani abu ne wanda dan adam ba zai yi ba a ce kashe kanka amma sai aka ce ku ta kashe kanku in kuna so Allah ya karbi tubar ku to uqtulu anfusakum shikenan suka dauke makamai suka kisan juna har aka kashe mutum 70 yace to kaga Allah madaukakin sarki na ga dama ya kurci bayin sa da abin da ya ga dama yace duk wannan in dai hadisan sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to duk wannan cin karan zai zo ba dan haka dai al-Imam Ibn Kathir yace magana dai tana nan akan cewa abin da yafi inganci shine imtihani za a yi jarrabawa za a yi musu wanda ya tsallake to ya tsallake akwai waɗanda suka yi magana akan 'ya'yan mushrikai su kadai ba su hada da waɗancan sauran ahalul fatara da kuma kurame da bebaye da waɗanda suke marasa hankali da kuma waɗanda suka tsufa suka fita a hayyacinsa lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce to ƴaƴan mushrikai suna tare da iyayensu ne suka kafa hadisi hujja da hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha nana aisha ta ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da ƴaƴan mushrikai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma'a abaihim aka tambaye shi ƴaƴan musulmai ma ƴan al'an ina ne mu ko su sai manzon Allah yace ma'a abaihim su ma suna tare da iyayensu wato ƴaƴan musulmai da ƴaƴan mushrikai kowa na tare da iyayensu kenan wannan mas'alar tana kebancewa ƴaƴa ne kadai ƴaƴan musulmai da ƴaƴan mushrikai aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam me ya makomansu sai ya ce kowaɗanne suna tare da iyayensu aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce 'ya'yan musulmai suna aljanna sai aka laki bila a amalin ba tare da sun yi aikin komai ba sai annabi ya ce Allahu alam bi makanu amilin Allah madaukakin sarki shine masani dangane da duk abin da za su aikata sai dai wannan hadisin da suka kafa hujja da shi hadisi ne wanda yake mai rauni al-Imam Ahmad ne ya fitar da shi a cikin littafin sa mai albarka Musnad amma a cikin isnadin sa akwai Abu Aqil Yahya ya ibn Mutawakkil ya ibn Mutawakkil kuma a wajen malaman hadisi matruk ne ba a karban magana ta kwata-kwata magana ta ce fafiya ce to kaga su wannan tunda hadisin bai inganta ba ba su da hujja ah, haka nan sun gaba hujja da hadisin imamu ahmad har yanzu wanda aka ruwaito cewa na na Khadija ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wasu ayanta guda biyu da suka mutu tun a lokacin jahiliya ina ne makomar su sai manzon Allah yake suna huta. sai ta sai ta tambaya to ƴaƴanmu da kaifa wanda muka aife su kuma suka rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ki sani mu'minai suna tare da ƴaƴansu a aljanna mushrikai ma suna tare da ƴaƴansu a aljanna har tace har aka ce manzon Allah ya karanta wallazina amanu wattaba'tum dhurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alzahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahim cewa wadanda suka yi imani wattaba'tum dhurriyyatahum biimanin kuma wadanda suka biyo bayan su dhurriyyatu ba suka bi su da imani alhaqna bihim dhurriyyatahum za mu hana su da dhurriyyarsu sai dai shi ma wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni a cikin isnadin hadisin akwai Muhammad ibn Uthman Muhammad ibn Uthman kuma wajen malaman hadisi majhuli ne ba a karban magana saboda ba a san shi ba nagari ne ko ba nagari ba kuma sannan akwai inqita'i tsakanin Zazan da Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu saboda Zazan bai rike Sayyidina Ali ba da haka dai duk waɗannan hadisi hadisi ne wanda suke masu rauni da haka ya zama waɗannan ba su da hujja akai akwai malaman da suka ce Ya'yan musulmai suna gidan aljanna Ya'yan musulmai kadai su suna gidan aljanna suka kafa hujja da hadisin samura dan jundu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari a mirajinsa cewa ya ga annabi ibrahim alaihi salam a cikin wato aljanna ya ga annabi ibrahim alaihi salam a cikin gidan aljanna tare da ƴaƴan musulmai da ƴaƴan mushrikai duk ya gansu a cikin gidan aljanna suka ce to wannan dalilin yana nuna ƴaƴan musulmai da ƴaƴan mushrikai duka za su shiga aljanna ne sannan suka kara kara kafa hujja da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yu'ayyudanihi aw yunassaranihi aw yubajjisanihi illa iyaka kowa ana aifansa ne akan musulunci iyayensa ne suke sanna shi su mai da shi bai hude ko su mai da shi ba da tsali su mai da shi kirista amma asali ana aifan mutum ne a musulunci suka ce tun asali ana aifan mutum ne a musulunci kuma sai ya mutu mutu bai balaga ba to kaga ya mutu akan musulunci kenan da aka suka ce wannan yana nuna ƴaƴan musulmai da ƴaƴan mushrikai duka in sun mutu ga musu barka dukkan su yan aljanna don ga manzon Allah ya ce a kansa aljanna to sai dai wannan cewa da Annabi Ibrahim alayhi salam yi, a wato manzan Allah ya ga annabi Ibrahim da wasu yara da ƴaƴan musulmai da ƴaƴan mushrikai duk a aljanna ba zai kore wancan hadisin na jarrabawa ba dan zai iya zama wato 'ya'yan musulmai dama su suna aljanna ƴaƴan mushrikai kuma jarraba ne suka ci waɗanda suka ci jarraba ne manzon Allah ya ji tare da Annabi Ibrahim dan ba ai bayanin cewa dukkan ƴaƴan musulmai da dukkan ƴaƴan mushrikai ba an ce manzon Allah ya ce ya ga Annabi Ibrahim da wasu yara aka sai ya wannan ƴaƴan musulmai ne da ƴaƴan kafirai waɗanda suka mutu ba su balaga ba to da haka malamai suka ce zai iya zama waɗannan sun ci jarraba ne da haka bai yi wa akwai waɗanda kuma su jarrabawa tunda hadisan jarrabawa sun inganta su suna ganin cewa lallai ai aiki da hadisan ta jarabawa a bari cewa dai akwai jarrabawa wanda Allah madaukake zai yi an nakalto daga Abdullahi dan Abbas, Allah madaukake kara masa yadda yana wato cewa wannan maganar ƴaƴan musulmai da ƴaƴan mushrikai yana ganin cewa kada a rinka yawaita magana akai saboda wani abu ne da yake gaibu Allah madaukakin sarki shi ya san hakikanin makomar abu da haka dai waɗannan su ne maganganun malamai akan wannan bangaro matsala ta gaba a cikin wannan haya da Allah madaukake cewa ba kunna na hatta da afa rasulullah ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko manzo malamai suka ce wannan yana nuna wato dukkan hukunce hukunce ba sa tabbata a musulunci sai da hanyar shari'a sai abinda manzanni suka zo da shi shine shari'a abinda manzanni ba su zo da shi ba ba shari'a bane ba a gane matsayin shari'a sai ta hanyar nassin alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'tazila ne suke cewa ai mutum yakan iya fahimtar abu mai kyau da mara kyau da halal da haram ta hanyar hankali ba kadai ko babu aya saboda duk abu mai kyau hankali zai gane shi duk abu mara kyau wai hankali zai gane don haka halar za ka iya gane shi ta hanyar hankali haramun ma za ka iya gane shi ta hanyar hankali wannan magana ce da bata da asali ba a gane halar da haram da abu mai kyau da mara kyau a hakika a addini sai ta hanyar abin da shari'a ta zo da shi har yanzu karkashin wannan ayar malamai suna tattaunawa cewa duk abin da hujja ba ta zo wa mutum ba to ba a kama shi da shi Abin da hujja ba ta zo wa mutum ba ba a kama shi da laifi a kai duk abin da mutum zai yi to in har bai san dalilin ba ba a sanar da shi dalilin ba bai samu wata hanya da zai iya sanin dalilin mutum ba za a kama shi da laifi ba suka ce saboda Allah madaukaki ya ce ba kunna mu'azzibina hatta na ba'a suna, ba ma azabtar da mutane har sai mun aiko musu manzo to idan cikin sakonnin da manzon ya zo da shi kai bai iso maka ba baka san shi ba baka da hanyar da zaka san shi sai ka je kai laifi a cikin ba aka ka maka da laifi ba suka ce daga cikin abin da ke nuna wannan mutanen ba, lokacin da Allah madaukakin sarki ya canza alkibla wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa da ana fuskantar baitul maqdis manzo Allah yayi hijira daga makka ya koma madina yana fuskantar baitul maqdis sallah sai da yayi wata goma sha shida shekara guda da wata hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fuskantar baitul maqdis lokacin da yake makka baya juyawa alqibla baya juyawa lakin kaaba baya amma kuma yana fuskantar baitul maqdis duk wanda zai yi sallah sai ya zama kenan yana ta kudu da ɗakin kaba saboda me saboda idan ya kalli ɗakin kaba ya kalli arewa to a lokacin kuma yana kallon baitul baqadis don baitul baqadis yana arewa da makka an fahimta ko sai ya zama yana fuskantar baitul maqdisi amma bai juya wa dakin kaba baya ba amma da ya hijira daga makka ya koma madina yana fuskantar baitul maqdisi to kaga ya juya wa kaba baya domin makka tana kudu madina tana arewa baitul maqdisi ko shi yana arewa da haka in ka fuskanci arewa ka juya wa dakin kaba baya to manzo Allah sai ne wata 16 yana haka sallah sai Allah madaukakin canza masa aljibla Aya آية في سورة البقرة يقول سبحانه من الناس ما ولهم أن كبلتهم التي كانوا عليها wanda Allah ba daukakin sarki ce fa walle waje haka shabar al-masjid haram ka kalli daki ne alfarma to a lokacin an canza wa manzon Allah al-qibla mutanen gobe ba su sani ba suna sallah a masallaci wani ya yi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi sallama, ya zo sai ya gansu suna sallah suna fuskantar arewa alhali manzon Allah ya koma fuskantar kudu suna cikin sallar ya sanar da su cewa an canza wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al-qibla kuma take suna jin wannan labarin da aka gama suna cikin sallar ba su yanke ba sai suka juya suka abautan suka juya liman ya sake zagayawa ya koma gaba suka karasa sallar ta kudu suka fara sallar ta arewa suka karasa ta ina ta kudu wani bangaren a arewar bangaren a kudu da yake lokacin da suke sallah arewa ba su san cewa an sallah duk da kaga aya ta sauka masu ba su sani ba kaga sai ba a ce musu sallah ta bace ba saboda sun yi sallah lokacin da su a sanin su alƙibla arewa ne amma lokacin da labari ya yi zo musu da a ce ba su juya ba suka ci gaba to kaga hujja ta kai akan su da sallah ta bace. an fahimta ko suka ce to duk abin da hujja ba ta zo wa mutum ba ba shi da hanyar da zai san wannan hujjar to ba a kama shi laifi a kai kuma a nan za mu fahimci abin da mutanen gobe suka yi ko na ƙarshen hadithul ahad ne a ce mutum guda ɗaya hadithin garibi ake ce masa hadithin mutum ɗaya shi ne ake ce masa garibi kun ga mutum ɗaya ne ya zo ya samu mutanen gobe ya ce musu an fa canza wa annabi alkebla kuma suka juya suna kallon arewa suka kalli kudu amma amma ba su tantama ba su ba saboda su san ko mutum ɗaya ne ya kawo magana in dai ta tabbata hanyar ingantacciya cewa wannan mutumin adali ne ya kawo magana to ba a kusantawa wanda yake nuna dukkan magana in dai ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama to mai imani bai kamace gogoto a kanta ba mai imani bai kamace gogoto ba in dai wannan maganar daga adalan mutane aka daga sota adali ne ya ji a wajen adali adali ya ji a wajen adali adali ya ji a wajen adali daga sahabi sahabi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don baka yadda maganar magana ba zaka yadda sai ka bar wannan magana kace ba zaka yadda ba ka ji labarin BBC ka yadda akwai hankali a cikin wannan a ga maka a BBC ka yadda a gaya ba rediyo amurka ka yadda jamus su gaya ba kai biyar shi su gaya ba ka yadda amma a ce maka adali ne ya jiyo daga adali adali daga adali imamu malik ne rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya ji labari yace ya ji magana eh? nafi'u maula abdullahi dan umar ne ya gaya masa shi kuma nafi'u ce ya ji daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ji daga manzon Allah yanzu wannan labarin kai ku gudu akan sa to ka karbi labarin wa Allah ya dace da haka ingantacciyar magana shine dukkan hadisi da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ya wajaba akan dukkan mai imani shine ya tabbas Annabi ya faɗa ko kwanto a kansa raunin imani ne Allah madaukake ya tsare mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukake ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh